gabanin zaman tattaunawa da wasu keɓantattun 'yan jarida da shugaba buhari zai in an jima kaɗan mutane na ci gaba da magana kan yadda suke ganin gwamnatin na tafiya zuwa yanzu daidai lokacin da ƙasashe masu arzikin man fetur suka auka tsumulmular kuɗi saboda faɗuwar farashin gangarma. We will pursue the recovery of everything that belongs to the people of Nigeria. Dama shugaba Buhari a jawabinsa na gabatar da kasafin kudin shekara ta shida wato baɗi ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen kwato duk kudin da wasu suka wawure a zamanin baya. Hakanan da mayar da hankali wajen tara haraji don samun kudin kasafin da ya wara naira tiriliyan shida. Batun soke tallafin man fetur, rage farashin litar mai, nasarar yaki ko akasin hakan da 'yan Boko Haram, hana zuba kuɗin waje musamman ma dala a bankuna ko ma kasa iya karɓar dala, da ma hana amfani da katin ɗibar kuɗi da na'urar banki a ƙetare har zuwa gamar sojoji da 'yan shiya a Zaria. na daga abubuwan da ake sa ran zantawar za ta tabo. Kai tsaye me za a fahimta tun da an jinye tallafin man fetur da maimakon aji farashin litar mai za ta haura sai ma karamin ministan kuɗi bai kaci kuke cewa za a ma rage naira biyu ne. Barista Umar Zaga mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Abuja. Idan an ce an cire tallafi sannan mai zai sauko ƙasa. Eh, minista ya gaya mana cewa matatun mai Kaduna ta fara aiki, Fatakwat ita ma za ta fara aiki. Sannan NNPC da kanta za ta rike shigo da mai 'yan kasuwa su sayi hannunta ta kaga wannan ina ganin ba wani abu mamaki ba ne tunda can inda aka fito 'yan kasuwa ne ke tafiya kasuwannin duniya su so tataccen man nan su shigo da shi sai yadda suka ce sun shigo da shi yadda suka ce sun siya haka za su nemi riba to amma yanzu gwamnati ce ita ta je ta siya ta san me ta siyo kuma ta san me take son ta bama ma 'yan kasarta sai na ganin wannan ba mamaki ba ne zai iya yiwuwa farashin ya tafi ƙasa. Masana tattalin arziki irin su El Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna na ganin matsalar na nan ne wajen hasashen ci gaba da faduwar farashin gangarma. Ba ma fata a ce farashin nan ya ci gaba da faduwa domin in ya ci gaba da faduwa to ana maganan cewa za mu sami gibi ne a kasafin kuɗin kusan na sama da naira tiriliyan hudu a cikin tiriliyan shida da aka yi idan kai la'akari da harsashe na haraji za a samu na sama da tiriliyan ɗaya sai kuma kila idan farashin rashin fetur din ya rushe a sa ran kila kasa ko rabin abin da shi shugaban ƙasa ya faɗa saboda haka nan kullun abin da mu muke sa rai a karfafa shine cewa a zo a sa jari a fannin noma Najeriya ƙasa ce ta noma akwai kasashe a duniya wanda noman nan suka dogara da shi kuma ana jin su a duniya hare-hare da 'yan Boko Haram suka kai bayan bayanin an ci lagon su zai ɗau hankalin jama'a inda su kuma 'yan shi'a ke cewa shugaba Buhari ya gwale su ga tuna ba ga martanin mataimakin jagoran shi'a a Najeriya Yakubu Yahaya ba zai taba yiwa a ce awa 24 ko fiye da haka ana buɗe wuta wai akwai shugaba amma bai ce komi ba bayanan shugaban ba shakka za su samar da amsoshin tambayo da dama kan alƙiblar da gwamnatin za ta sa a gaba nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya